a ba mu a huta kawai jihar kano ne nnpp kawai ku a ba kawai mun mamaye su nnpp kawai watan zaman gari ta mu kano kawai ina ina ina kuke waye kawo mu wannan a cikin gidana waye kawo mu wannan a cikin gidana Mai gida tsintsiyar shara ce fa. Wannan ce tsintsiyar sharan daga yanzu an daina share mun a wannan da gida an daina mun shara da ita a gida. za a zuba ruwa a wanke mun gida. Mai gida kai hakuri. To yanzu da me za mu share gida? Ba ku da labarin abin da ta share mana iyaye, ta share mana 'ya'ya da ƙanne da 'yan uwa da abokan arzika. Wannan da kike gani wannan jam'iyya ta tsintsiya ABC kenan ta yi lalata a ƙasar nan. Ta kawo yunwa, ta kawo kwanciyar tattalin arziki, ka ba tsaro, ta jawo mana kidnapping, ga da abinci, gaba ɗaya mu da abul da muke tun da rufe boda ba inda ake zuwa to yanzu wace jam'iyya kake so mu zaɓa ba ku da labarin sabuwar da jam'iyyar da ta zo a wannan ƙasa ta mu jam'iyyar NNPP mai kayan daɗi kayan marmari ko ku ba ku sha'awar kayan marmari ne a ba ne gida dama haka zaka ce mana ai ko na goye ya san kura ai jam'iyyar Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kowa ita yake alfahari saboda wannan dama mu APC din mu dama ta ishe mu jam'iyya mai wannan abun nan din kaga ko yaran mu masu kansu gaba ɗaya ilimin su ya riga ya taɓarɓare to ga mutum ma shi kansa ransa ma ta ransa yake yi ga abinci gaba ɗaya yunwa nake a gida ni wallahi gaba ɗaya ni yaushe rawa ma da mace abinci ma so uku a rana to dan haka abin da nake bukata da ku ku zo mi wannan tafiya ta jam'iyyar NNPP mai kayan daɗi ba ku da labarin wannan local government tamu dan takarar da Allah ubangiji subhanahu wa Ta'ala) ya kawo mana Alhaji Safiyana Harbau bango bango shine muke fata ubangiji Allah ya bashi wannan kujera tamu ta dan majalisar tarayya kunci da danyawa domin shine muke fatan zai share mana hawayenmu to ai mai gida wannan jam'iyyar ai ita ce burin talaka to ki je kunci duk bakin ilahirin wasu mata ki nuna musu cewar wannan jam'iyya ta mai kayan daɗi ita ce jam'iyyar da za ta fitar da mu daga cikin kuncin da muke saboda wannan wannan wannan tsintsiya da kuka kawo ba ta dina na komai ba ba ta dina na komai ba kun gani daga yanzu gwara ku dauko min jagara ko gwara ku zo da gatari ku share mu duk wanda ta ƙara kawo mu wannan a gidana wallahi kore ku zan yi sai dai bayan zaɓe ku dawo. Madugu ba san zuciya a kadaraf duka siyasar da babu shi sunan takaraf sun